Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata sha tara ga watan Maris sha 2019 kan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da numan da dalal da kuma niyya muryar Arewa ko kuma BOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar sai kuma Alfa rediyo a kuma si Ghana za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan BOA Hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa mayakan Boko Haram sun kai wani hari a garin Mishika da ke jihar Adamawa bayan da suka ɓadda kamar su suka shiga garin taɓa rauniyar hanya. sannan baba yakubu makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun nijar sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban kasar mozambique ya yi amanna cewa sama da mutum dubu sun mutu a kasar bayan da wata mummunar guguwa dauke da ruwan sama ta ratsa ta kasar wacce ke kudancin afirka a makon da ya gabata guguwar wacce aka yi wa lakabi da idai ta fada yankin bera garin da ke kusa da tekun india mai tashar jiragen ruwa a gabar tekun kasar ta mozambique a makon da ya gabata inda ta yi tafiyar kusan kilomita 200 cikin sa'a guda shugaban kasar ta mozambique philip inyusi ya ce a halin da ake ciki a yanzu an tabbatar da mutuwar mutum 84 amma bayan da suka yi rangadin yankunan da guguwar ta ratsa sun fahimci cewa adadin mutanen da suka mutu zai iya kaiwa dubu. We put rescue means in place and we asked our friends Ya ce mun tanadi kayayyakin ceto mutane kuma mun nemi taimako daga kawayenmu sannan akwai likitoci da suke kan shigowa mu futo. Guguwar dai ta ratsa har cikin Zimbabwe da Malawi inda ta zubar da ruwan saman da ya haifar da ambaliyar ruwa wanda ya awon gaba da hanyoyi da gidaje. Ma'aikatar tsaron Amurka ta mika majalisar dokokin ƙasar jerin wasu ayyukan soji da za ta rage. matakin da zai taimaka wajen sauwaka samun kudaden da za a kashe idan an zo gina katanga tsakanin iyakar amurka da mexico wacce shugaba trump ya ba da umarnin a gina mukaddashin ma'aikatar tsaron ta pentagon patrick shanahan ne ya yi aika da jerin ayyukan ga majalisar a jiya litinin kwana guda bayan wani zazzafan zaman sauraron bahasi da aka yi a majalisar inda sanatoci 'yan jam'iyyar democrat suka bukaci a basu jerin ayyukan sojin da za a yanki kudaden su. jerin ayyukan sun hada da ɗaruruwan gine-gine da za a yi a wasu jihohin amurka da dama da kuma waɗanda za a gudanar a wasu sansanonin sojin ƙasar da ke ƙasashen ƙetare jami'an ma'aikatar ta pentagon sun ce ba dukkanin ayyukan matakin zai shafa ba yayin da jimillar kuɗin da aka yi kiyasin za a kashe a dukkanin ayyukan ya kai biliyan sha biyu da tara adadin da ya zarce dala biliyan uku da shida da shida da shugaba trump ya ce zai cira daga kuɗaɗen ayyukan sojin ƙasar. Firayim Ministar New Zealand ta ce majalisar zattawarta ta amince da a gudanar da soye-soye ga dokokin mallakar bindiga a kasar bayan kisan gillar da ya faru wato da ta faru a wasu masallatai biyu. I think what the public are asking Firayim Minista Jacinda Ardern kenan take cewa tambayar da mutane ke a yanzu ita ce ta yaya za a ce mutum zai iya sayan bindigar da aka kera domin amfanin soji a New Zealand. Ni a gani na wannan tambaya ce mai muhimmanci. a cewar ta ɗaukan matakin sauya dokokin mallakar bindiga na nufin nan da kwanaki goma bayan wannan mummunan aikin ta'addanci da ya faru za a fitar da sabbin dokoki hukumomin ƙasar ta new zealand sun ce nan da gobe laraba za a kammala mika dukkanin gawarwakin waɗanda lamarin ya ritsa da su ga iyalansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan sau'i da suka kwashe suna farauta 'yan sandan ƙasar netherlands sun kama wani mutum da ake zargi da laifin kai wani harin bindiga wanda ya sanadin mutuwar mutum uku sannan ya jikata wasu mutum biyar a birnin ukraine da ke ajiya litinin da farko 'yan sandan sun ce mutumin da ake zargin dan shekaru 37 ne kuma dan asalin kasar turkiya ne mai suna gokman tanis inda suka fitar da wani hoto mai dauke da wani mutum da kasan ba a wani taron malema labarai prime ministan kasar mark ya ce har yanzu ba a san dalilin da ya sa aka yi wannan hari ba sai da kamfanin dalancin labarai na turkiya ya roci wani dan uwan mutumin da ake zargi da kai harin yana cewa mai yiwa harin na da alaka da wani rashin jituwa da ke faruwa tsakanin wasu 'yan uwa hukumomin kasar mali sun ce adadin mutanen da suka mutu a wani hari da ya yan daga suka kai a wani sansanin soji da ke ƙauyen diora ya kai 23 mayakan waɗanda ake tunanin masu ikirarin jihadi ne sun karɓe ikon sansanin sojin wanda ya ke yankin da ake kira mofti hukumomin makasar ta mali sun zargi wani shugaban 'yan ta'adda mai suna kanar ba musa wanda da sojan kasar ne da ya sauya shiga ya koma dan ta'adda da laifin kai wannan hari na ran lahadi ana kuma zargin yana da alaka da shugaban mayakan tawarig wanda ke da alaka da kungiyar alka'ida Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda rahotanni ke cewa mayakan Boko Haram sun yi diren mikiya a cikin garin Mishka bayan da suka ɓadda kamar su suka shiga garin ta wata barauniyar hanya, wanda kawo yanzu ba a san irin ɓarnar da suka yi ba, kamar yadda wasu da suka tsallake rijiya da baya suka bayyana a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. kamar yadda ma rahotanni ke cewa mayaka na boko haram sun koyi daren mikiya nema cikin dare a garin namicika bayan da suka yi ɓadda bami inda suka shigo ta wata barauniyar hanya wanda kawa yanzu ba ma san irin ɓarnar da suka yi ba kamar yadda wasu da suka tsala kirja da ba suka tabbatar. Sun zo ta kofa mai kadiri da wani hanya daga wurin gayandi su yi yunkuri shiga shuwa amma sai dai soja sun zo ta wurin sun dakile amma sun shiga michika. Ba hanya ko ta ina kuma kuma yake tashi na kuma kuɗaɗe Allah. Jiragen nan ba jiragen da sun zo suna shawaki ko daya. Zuwa haka da ke faɗa maka nan ina sama. To kuma babu sojoji ne? Ba soja ko daya. soja ko ɗaya a sa kaya su ka ga yadda mata suke faɗuwa masu ciki a cikin da mun cika ya yanka da nake kaya maka na uku to Allah ka amma kuma kuma yanka muna kira ga gwamnati don Allah muna so taimakon gaggawa. Sun fasa wannan banki na First Bank din nan sun kona shi kuma sun kuma fasa shaguna sun sace kayayyaki. Wasu bayanai ma na cewa 'yan bindiga masu da kar bayan sun ko fasa wani banki da ma shaguna a cikin garin Namicika inda ko suka sace dukiya yayin da gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umar Jibrilla wanda ya tabbatar da wannan harin da aka yi ya yaba da kai daukin hanzari da jami'an tsaro suka cikin dare. tare mako da jajanta al'umman yankin bisa wannan hari da mayakan na boko haram suka kai cikin bayan magariba isha muka samu labari daga eh, shi dpo da sauransu kuma san ita mitika madagari baya wato eh, hukumance bata hannu adamawa sai tana karkashin 7 division wato a can kibok so dole ne muka nemi burgai komandan da yake wancan wajen eh, muka hada da burgai komanda na da GOC da baki daya a bashi umarni maza maza ya shigo da sojoji cikin garin Michika domin labarin da muke da ba ke hukuma ga mutane sun fara gudu suna bargari. Na farko dai ina so in tabbatar wa eh, duk mutane adamawa cewa wannan gwamnati muna sai mu tabbatar cewa an samu zaman lafiya kuma eh, wannan abin da ya faru ina so in dauki dama a matsayina na gwamnan jihar adamawa in yi mutane jaje kuma kara ba mutane tabbaci cewa gwamnati tana tsaye tare da hukumar tsaro eh, mu tabbatar cewa wayannan miyagun mutane an kawar da su don haka kuma har yanzu muna ci gaba muna magana da su masu tsaro ma'ana sojoji kuma kowane awa daya suna bani update za mu dinga magana da su daga yanzu har safe kuma sai mu tabbata cewa wannan abun ya zo ƙarshe. yankin Michigan da marigali dai na ko cikin ƙananan hukumin da aka kwato daga hannun mayakan boko haram kafin zaben shekarar biyar ko da yake a 'yan kwanakin nan akan samu hare-haren boko haram a waɗannan wurare kuma wannan sabon harin na ko zuwa ne a ƙasa da kwanaki hudu da zaben da za a sake a wasu rumfunan zabe na waɗannan ƙananan hukumomi biyu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga batun kai hari kuma sai batun wata gobara a jihar Borno inda hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta tabbatar da mutuwar wasu mutane bakwai a garin Gajiram da ke karamar hukumar Ganzai a jihar sakamakon gobarar da ta faru sannan kuma gidaje sama da dubu hudu gobarar ta lakumi Ga wakilin Haruna Daudabi da cikakken rahoton. Hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno wato SEMA ta tabbatar da mutuwar wasu mutane bakwai sakamakon wani gobara da ya tashi a garin Gajiram da ke karamar hukumar Ganze a jihar Borno. Hukumar ta tun a ranar Alhamis ne dai aka samu tashin wannan gobara ya dinga mamaye gida ɗaya bayan ɗaya har ya lashe gidaje fiye da dubu hudu a wannan gari na Gajiram da kuma mafi yawan su kananan gidaje ne. wannan cikin waɗannan gidajen ne ma wasu mutane guda bakwai suka rasa rayukansu sakamakon wannan gobarar shugabar hukumar sai manhaja ya ba wa kwalo inda gobarar ya yi da kuma mika wani tallafin gaggawa wadda kuma yanzu haka hukumar nasu na ci gaba da kokarin tara wasu tallafin da za ta mika waɗannan mutane da yanzu haka suka fada cikin wani halin kakani kayi to da muka je allah ya yi ma mutane bakwai rasuwa sannan kuma shelter kusan 4,000 households 400 kenan duk suka rasa mazauni sannan kuma waɗansu sana'o'in da suke kanana duk suka rasa sana'o'insu so aka takaice dai abun ba karamin ibtila'i ba ne ya faru abun da ya shafi kusan rabin garin kuma sai ba mu zauna a nan ba muka fara zuwa gurin gwamnati muka ce gashi gashi abun da ya faru yan lakal gama ma sun tafi ta yanzu za mu haɗa karfi da karfe da su sai mu ga abin da za mu kai musu yanzu muna kokarin hada kayakin abinci yanzu mun samu kusan dubu ah, biyar na biski daga pcni da za mu kai musu da kuma na gubiyo duk dai za mu haɗa mu kai yanzu ba laifi mun samu dan abin da za mu samu kaɗan yanzu muna jiran gabaman ta ba mu wata gwamnatin jiha ma ta mu abin da za ta mu sai mu haɗa mu kai mu dan basu abin tallafi a yunkurin da muke yanzu akwai wato abin da muna ce partners tun nrc na wajen refugee council yanzu sun yi mana alkawari za su gina 250 mazauni wanda abin da ana kira emergency shelter na gaggauce mazauni na gaggauce to za mu yi kokari mu san cewa sun idar musu sun gama musu mu za mu sa lura za mu sa ido. An dai fuskanci matsalolin gobara a wasu garuruwa da ke arewacin Borno wadda kuwa watan da ta gabata sai da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasa wato nema injiniya mustapha yunusa mai haja ya zarci garin manguno inda nan aka samu wani gobarar da ta lamishe sansanonin yan gudun hijira fiye da kashi saba'in cikin ɗari a wani sansanonin yan gudun hijira suka fito daga baga da mahar sanadiyar mutuwar mutane uku a wancan lokacin nema na tambayi injiniya yunusa mai hajan to kowane mataki suke ɗauka na ganin cewa an kare garuwar irin waɗannan gobara ga dai abin da ke cewa rayuwa ta zama a gidajen zana a arewacin najeriya ba abu ne sabo ba sun san me ya kamata amma saboda nauyin da hukuma ta dora wani za mu ci gaba da faɗakar da su kuma muna tunanin idan mai yiwuwa ne mu matsa da mai wadan wani guri na musamman da zai zama wurin dafa abinci ne ga kowane famili a gefe gefen gidajen saboda rage hatsarin wutar da ke samu an da ya danganta yawaitan wannan gobarar ne sakamakon wutan girki da kan kama irin waɗannan gidaje ya kuma dinga fantsama daga wannan gida zuwa wancan gida ganin cewa mafi yawan gidajen gidajen gargajiya ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda biyu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan Adalla ga baba Yakubu makeri da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau ne muke kawo ƙarshen hira da muka faro makonni hudu da suka shuɗe tare da Isa Ali babban daraktan zantarwa na wata ƙungiya mai zaman kanta a Ghana ta Vision for Alternative Development VALD a takaice wacce take shirye-shiryen kai komin motoci lamin lafiya a birnin Accra inda ya mana fashin baki akan alƙaluma masu daga hankali da hukumar kai komin motoci lamin lafiya ta Ghana ta fitar akan hatsarin ababen hawa a shekarar sha 2018 inda sama da mutane 2000 suka mutu a yau da hirar tamu ke karewa na fara yi wa isa ali tambaya ce kamar haka to menene ita kungiyanka take a cikin wannan shekara na ganin ta taimaka ko kuma ta bada gudunmuwanta ga rage hatsira kan hanya gaskiya ne sai ce shekarar da ta wuce zuwa a cikin shekarar da akwai shirin da kungiyar mu gaskiya mun ka doki shi na farko mun gane cewa ita kira su dan kungiyar wannan Eh, mun gane cewa kama ita kungiyar muval kenan eh, da an kasanta da suna vision for alternative development gaskiya shirin da muke yi shine eh, mun gane cewa kama muna rashin yara sosai shine in za su makarantu gaskiya wasu yara suna iya su bar gidajensu su yi tafiya dai dan kadan sa'annan su kai makarantunsu to kaga ku fita gida zuwa makarantar sun ketare titi to da yawan su wurin ketare titi sai ka gan kamar sun samu hatsari saboda shi sai mun ka doki mataki kamar yanzu za mu mu karantar da yaran saboda yara yara ne ba su san irin dokan da ke kan hanyar titi ba so shi yanzu mun zo ba ma mu karantar da sai mu ce eh, direbobin ba ne yanzu yaran ma da kansu muna karantar da su mun zo makarantunsu mun ka gwada musu ababai da dama kaga kamar in za su ketare titi su yi kokari su duma agu su duba dama su sake duba agu in suka ga ba mota in ya so su yi su ketare sa'annan kuma in sun ga motoci in sun ga mota ya fito nisa suka ga kamar abin ba za su iya su iya su ketare ba su hankuri sannan mun gada musu kamar kowane hanyar titi akwai abin da ake ce ma zebra crossing ba ko ina za su iya su ketare ba mun gwada musu inda sun ka ga wannan rubutu zebra crosses za su iya su ketare kuma mun gaya musu in dai suna ma tsoro in akwai wani babba kusa da su sai su bar babban mu ya taimake su kuma ya su yi a eh, sisima wannan titi sannan kuma mun bar sun gane cewa kama in ma mota na zuwa za su ketare titi su yi kokari su bar matukin motar ya gan tukin mota bai gansu ba kaga zai wuce ne sai kuma hmm. ya kawo mana hasari saboda shi yanzu karfinmu na kan yaran nan ne yanda za mu mu kiyaye yaran nan saboda in mun ka duba yara na da rakin su suna da hinci kamata ne ne su ma a karatar da su a kiyaye su saboda kaga abin akwai abin da turawa ke ce wai rabu kaga hmm. ne su ne yara su ne kaga suna da matsala sosai so shi shirin da muke yi kenan sa'annan na biyu kuma akwai dokan da muke da shi ghana so shi mu vag muna saya muna sai mu ce muna ba gwamnati eh, pressure sosai muna kira eh, hankulan hmm, kuna wa eh, gwamnati lamba muna matsa ma gwamnati sosai in so wannan dokan da road safety road regulation da muke da shi a yi kokari in so a yi aiki da ita saboda in an yi kokari yi aiki da ita ka ga kamar mun samu sauki ka gane in ba aiki da tabbas sai kawo damuwa misali ka kaga eh, in mun ka duba kasashen turai ga in wani ya wuce traffic light haka sai ga akwai wani kamaran da ke dokan mai shi hoto ka gane in an doke hotonka to kada kanka ka san kamar me kayi laifi ka gane waɗannan duka muke son mu a duba in so mu ma a shimfida muna ka gane hmm. a shimfida in ya so a ta hasarin motocin nan ta zo ka so shi mu ma muna gwargwado mu ma kokarin amma to mun san kamar gaskiya arziki ne eh, sai mu ce kungiyoyin da eh, muke aiki zaman kanmu wani lokaci kuma ba mu da arzikin da za mu yi mu ci gaba da eh, sai mu ce shiri da muke da shi amma mu ma muna gwargwadon kokarin don da za a yi mu ma Eh, sai mu ce kashe-kashen ko hatsarin motocin da ake kan titi kuma ne ta zo kasa. To madalla a gaida Isa Ali babban daraktan zartarwa na kungiyar Vision for Alternative Development Val Ghana a takaice, wacce take shirye-shiryen kai komo motocin laman lafiya a birnin Accra. Kuma muna miƙa dubun godiya. idan Allah ya kai mu sabon mako za mu kawo muku wani batu na musamman akan wannan shirin. Yanzu a madadin shi Isa Ali da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A da Baba Yakubu, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar. batun hodar iblis din nan kilogram 789 da aka cafke a kasar gina bisau a hannun wani mashawarcin shugaban majalisar dokokin nijar na daga cikin mahimman labaran da suka ɗauki hankalin jaridu a wannan mako jaridar lokuriya ta ce dilan da aka kama wannan kaya haifaffen wani ƙauyen yankin gawa ne ta ƙasar mali da yake sunansa ahmed sidi muhammad a id card ɗinsa na mashawartan shugaban majalisar dokokin ƙasar niger bayanai na nuni da cewa sunansa na ainihi shine hamadana ya kuma yi nasarar fita daga yamai da wannan haja ne a cikin kwalayen da aka yi zaton na dankararren kifi ne jaridar air na cewa hukumomin kiwon lafiya sun gargaɗi asibitoci da shagunan sayar da magunguna su yi taka tsantsan. bayan da wani bincike ya gano allurar rigakafin sankarau na jabu a wani shagon sayar da magunguna da ke birnin yamai kuma a cewar wata sanarwar hukumomi bincike yana ci gaba da gudana don ƙara haska fitila a ƙoƙarin gano masu hannu a wannan ɗanyen aiki jaridar lanketar ta bayyana cewa an samu ɓaraka a jam'iyyar model lumana a sakamakon rikicin shugabancin da ya kunno kai a tsakanin wasu jigajiganta na reshen yamai a yayin da shugabanta hama amadu ke hijira a waje lamarin da ka iya daɗaɗa wa jam'iyyar pnds tarayya a ƙoƙarinta na sake lashe zaɓuɓɓukan da ke tafe jaridar lukanar amfiri ta ruwaito cewa shugaban jam'iyyar pnds tarayya bazum muhammad ya fara wani abin da ke kama da kamun kafa a wajen tsohon shugaban ƙasar nijar muhammad usman jaridar ta ce wata majiya ta gano cewa a 'yan kwanakin nan dan takarar na jam'iyyar mai mulkin nijar ya matsa da kaiwa muhammad usman ziyara cikin dare ko me suke shiryawa ayar tambayar da jaridar ta aza kenan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho alaikum biyu Hausa sunana Muhammad Sani babban rami mashego local government ne da Allah biyu Hausa har yanzu dai kada ku je kada ku gaji da mu muna ƙara neman alfarma zuwa gare ku na ku sanar da isan mana da saƙonmu ga mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma mai girma shugaban fati na apc adam ashimole don allah a tausaya a sa mana baki da kujerar nan ɗaya ta abdullahi garba mai sola cewa da wannan kujerar ita ce muke gani a nan niger state a zonsi wadda kujera ce wadda take tausayin talakawa kuma kujera ce wadda take tausayin gajayyu kuma wadda idan aka kai mata koke kuma tana duba koke kuma ta iyaka gwargwaronta to muna roƙon mai girma shugaban ƙasa da mai girma ada asmula kada a bari wani ya yi amfani da kujera da allah ya ba shi ta gwamna domin ya karya da wannan kujera domin duk abin da za a faɗa wurin nan ko kotun nan ai amfani da ita ba gaskiya ba ce assalamu alaikum mu gidan amerika to allah muna son kai kukan mu da kwamishinan ilimi na jihar Kebbi Sa'in Gwandu game da makarantar 'yan mata ta kan giwa. Katta na keta katanga suna shiga suna suke 'yan mata da dare. Don Allah ɗauki mataki a kan al'amarin bai da kyau. Mun ga makwautan yaran muna jin suna ta kowa dare wai katta da shiga cikin makarantar nan. Don Allah kad da kwamishinan ilimi ɗauki mataki a wannan makarantar ta 'yan mata mai yarinya ya dubu da ɗari biyar. A cewar su katta na keta da suna shiga wurin nan bai dace ba. to haka ki kai mana koken mu kwamishinan ilimin na jihar Kebbi Kebbi sai nigeria. assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana Muhammadu mai haraji Sokoto da shagar lokacin gwamnan kula yaki to bisa ga halin gaskiya Buhari wannan magana da ka kyauta ta cewa baka da niyya an san zaɓe ga wani ka ba wani saboda haka masu masu yin banga banga da cewa wai tunda da su da shugaban kasa wani ya ce zaɓe a hanshi a basu ko kuɗin ɗan kusan ku san hanyar da za ku bi tun yanzu zaɓe dai insha Allahu yi za a yi kuma zaɓe insha Allahu mu dai jihar Sokoto gona mu gona Aminu Aziz Tambuwal shine gona insha Allahu kuma sai ya kuma shekara hudu. Kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. ma'aikatar tsaron amurka ta miƙa wa majalisar dokokin ƙasar jerin wasu ayyukan soji da za ta rage matakin da zai taimaka wajen sauwaka samun kudaden da za a kashe idan an zo gina katanga tsakanin iyakar amurka da mexico wacce shugaba trump ya bada umarnin a yi makaddashin ma'aikatar tsaron ta pentagon patrick shanahan ne mi aika da jerin ayyukan ga majalisar ajiyar litinin kwana guda bayan wani zazzafan zaman sauraron bahasi da aka yi a majalisar shugaban kasar mozambique ya yi amana cewa sama da mutum dubu sun mutu a kasar bayan da wata mummunar guguwa dauke da ruwan sama ta ratsa ta kasar wacce ke kudancin afirka guguwar wacce aka yi wa lakabi da ida ta fada yankin bera garin da ke kusa da tekun india mai tashar jiragen ruwa a gabar tekun kasar ta mozambique a makon da ya gabata inda ta yi tafiya kusan kilomita 200 cikin sa'a guda shugaban kasar ta mozambique philip yusi ya ce a halin da ake ciki a yanzu an tabbatar da mutuwar mutum 84 amma bayan da suka yi rangadin yankunan da guguwar ta ratsa sun fahimci cewa adadin mutanen da suka mutu zai iya kaiwa dubu masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma na Mustapha Nasir Batsari yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.